yau biyar ga watan Rabi'u Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam yau hudu ga wata yau hudu ga watan Rabi'u Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin jihudu shekar rabi bin hadi almarkali fi muharabatul guluwi fi tabdi daga cikin fatowar shekarbi wajen yakan zakewa da wuce gona da iri da cewa a cikin addini a yau muna cikin shafi na talatin da tara fi manhajin haddadiyya game da bayanin manhaji na haddadiyya na bakwai wuluhun fil haddad wato zakewansu wuce gona da irinsu dangane da malaminsu mahmud al-haddad hmm. wadda tafawuquhu fil ilmi wadda'a'u tafawukihi fil ilm da da'awan fifikon shi a wajen ilimi cewa a wajen ilimi mahmudul haddad ya yi fintinkau akan su ibn bas su ibn usaimin su nasiru dini albani su fauzan su shek rabiu bin hadi su shek mukbil bin hadi da sauransu da da'awan ya yi fintinkau a wajen ilimi akan sauran malamai يتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم domin su yi tsari da wannan domin su sadu ta hanyar haka zuwa ga kayar da darajar manyan malamai inda ma idan yan biriya suna so su samu nasara wajen da'awansu abin da suke fara yi na farko a zubar da darajar manyan malamai a wajen amawa kamar yadda idan hawari suna so su yi kuruji ga hukam farkon abinda suke fara yi in karul alami su hau kan mumbari suna faɗin kurakuran shugabanni su zubar da mutunci a wajen talakawa to idan aka zubar da mutunci a wajen talakawa to ɗaukan makami da yin tawaye ga shugabanni yana zama mai sauki shi yasa ga ikhwan da yan sururiya da sauran ƙungiyoyi na khawarij suna goyon bayan inkarul alani wato ma'ana tashir bil uyub a fito ana faɗin aibi da kurakuran shugabanni da sauransu to su ma idan ana ganin to malaman salafiya za su iya zama barazana su ne suke karantar da mutane aƙida mai kyau da kaza ana so a cire san aƙida a zuciyar mutane ya kamata a taho zuwa ga fahimtar na ta'awun na ta'awun fi matafan na alayhi nan a gani ana so a gina wannan ka'ida ga mutane su ya samu amsuwa cewa mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki da mu da yan shi'a da sufaye da yan qur'aniyun inda muka yi ittifaki mu taimaka ma juna wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi maktalafna fi to sashen mu su yi uzuri ga sashe inda muka samu sabani to in za su yi wannan in malaman salafiya suna nan fa wannan ba zai yiwu ba malaman salafiya za su kawo ayoyin qur'ani da hadisai su nuna illan wannan ka'ida da illan irin wannan taruwa din to yanzu ya za su yi samu nasara sai su yi iskadin malamai su suna da dabaru su yan haddadiya da yan ikhwan da yan sururiya suna da dabaru yadda suke yi na zubar da mutuncin malami kaɗan daga cikin wannan ce malaman malaman gwamnati ne ba kwa ganin ba sa fitowa kan mumbari su gaya wa gwamnati gaskiya malaman nan malaman gwamnati ne ba ku a ganin malaman nan suna goyon bayan gwamnati akan abin da ke faɗa shi malaman salafiya na goyon bayan gwamnati sai su nuna malaman gwamnati malaman saudiya ko malaman sunna malaman gwamnati ne daga nan kuma sai su ce malaman sunna ba su san fiƙewar waƙi ba a gani malaman sunna ba su san zamanin su ba kaza su zubar da mutuncin su ce gidadawa ne to idan suka yi haka suka samu dama sai su kuma malaman suna ba su da adalci sai su ringa faɗin alkhairin ɗan bid'a alkhairin mutum ba sa faɗin sai su ringa faɗin sharrinsa, ba sa faɗin alkhairinsa. sai ce azzalumai ne ba su da a suna jingina wannan zuwa ga zalunci ne ba sun sanya wannan kan ka'idan al'adlu wal insaf duk malamin da yazo yana yana raddi ga sufayi ko yana raddi ga shi'a ko yana raddi ga sauran ƙungiyoyi na biri'a. amma baya faɗin alkhairinsu sun ce a zalimi ne kaga duk wannan gaba ɗaya sun ƙware wajen shi a hankali a hankali za su zubar da mutuncin malami da zarar malami ya tashi yana magana sai ga an watsa yana bashi waje an gane to saboda haka suna yin wannan suna guluwi ga malaminsu. da kuma da awan malaminsu shine malamin da ya dace yana da ilimi kuma ya san zamaninsa ko malami ne mai adalci Don su samu dama da wannan zuwa ga kayar da manyan malamai su zubar da mutuncin su wal manhajis salafi su samu daman zubar da mutuncin manhaji na salafiya ya zama to da zarar an ambaci dan salafiya ba ka ma son ka saurare shi saboda sun sun riga sun sassake su karkashin kasa. na'am tasallatu ala ulama'i salafiyyin fil madina eh sun tsawaita harshe sun tsawaita harshe akan malaman salafiya na madina hmm. in an ce malaman salafiya na madina ala ra'asihim a sheikh rabi'u bin hadi umair almarkari da irin su muhammad bin zaid almarkari da irin su zaid almarkari da dai sauran malamai suna nan da yawa malamai wanda malaman sunna ne masu karantar da sunna wanda akwai wani fatawa na fauzan da yana kusa da na karantar da mu da nan man abin da ya faɗa kan ulama ulmadina kuma akwai fatawa na ahmad bin yahaya al-Najami ya faɗa alkhairi kan malaman madina kuma ya yi musu kyakkyawan yabo kama nan bayan Allah kun san wayan da suke yi sai su nemi su bambanta tsakanin malaman Madina da malaman Saudiya gaba ɗaya sai ce su malaman Madina sun bambanta da malaman su Makka da malaman Riyadh da sauransu wato suna da wani manhaji kaza kaza to shi ne suke kokarin rarrabe a tsakanin su shekarabi biyu da sauran eh to shi ne Sheikh Fauzan ya ce ba wani bambanci malaman madina malamai ne masu aƙida mutanen kirki ne a rike su a fa'idatu da iliminsu A gano wannan ko to malaman madina din nan suna nufin kawai suna so su zubar da mutuncin su su iska din shekara ne su ne ulama ul madina kuma madina ma an fitar wani magana ai manzo Allah ya ce madina wato yana kore yana kore datti gari ne wanda yake kore datti to kuma sai a ce malaman madina su ne ko mutanen banza a ciki an gane ai saboda haka har an ce dajjal ma in yanzu bai shiga madina an gane to saboda haka sun tsawaita harshe wajen suka malaman madina a salafiye. da kuma wasu garuruwan Yarmuna bil kadhibi suna jifan malaman salafiya da ƙarya hmm. alhadi malaman salafiya duk maganar ba sa kwai sai da zakara in za su yi magana za su kawo hujjoji in kaga sun yi magana kan wani malami za su ka duba littafin shi shafi kaza babi kaza kuma idan ka duba za ka samu abin yadda suka faɗa an gane Kamar wa'annan sai su ce malaman salafiya makaryata ne to babu wanda ya taɓa kawo malaman salafiya da ƙarya na'am ta bil la'ani wal jifa wal jafa wal irhab su yan haddadiya an gane sun shahara da tsinuwa da kaushin magana wal irhab da kuma ainihin ta'addanci an gane sun shahara sun yi fice wajen tsinuwa in suna wa'azinsu a cikin wa'azinsu akwai yawan tsinuwa suna tsine wa malaman da suka saba musu ga tsine ma shugabanni akan mumbari ga kaushin maganganu sannan ga irhab wato ga ta'addanci duk wanda ya saba ma ra'ayinsu suna iya masa komai an gane ku to wannan yana daga cikin abin da ya bambanta su saboda haka wato yana da kyau in za mu ringa yin da'awa mu ringa yin da'awa mu bi usulubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzal galizal qalbi lam fadu min hawlik saboda rahaman Allah ne kake tausasa musu da ka kasance fazzan mai fushi galizal qalbi mai kaushin zuciya da sun watsi sun barka su da kamar yadda na faɗa yan hajjajiya duk wannan zafin da gangan suke yi duk wannan zafin ba wai suna yin shi saboda suna so su yi zafi ba ne kuma suna tsanantawa kan bidi'a sun ce duk wani bidi'a bata ne kuma duk wani bata kafirci ne kuma idan malamin salafiya aka kama shi ya aikata bidi'a guda daya ba sa yi masa uzuri kamar yanzu Abu Hanifa sun bid'antar da shi Ibn taymiya sun bid'antar da shi an gane to a nan wajen su ɗin na 'yan haddadiya ba sa muwazana ba sa muwazana kan malaman salafiya a gano wannan to kaga me za ka yi tunani a tunanin ka tunda suna da zafi a wajen bid'antarwa dan abu kaɗan ka aikata bid'a ne abu hanifa ibn taimiyya malaman wannan zamanin irin su yau kamar su irin su ibn hajar sun bid'antar da su irin su imamun nawawi sun bid'antar da su irin su imamun suyudi irin su imamun jauzi sun bid'antar da su malaman salafiya ba su bid'antar da wa'annan ba amma kuma malaman salafiya ne ake cewa suna zagin malamai me hmm. kuma wa'annan su faɗa hakikanin masu zagin malaman kai da rashin adalci ma su yan sururiya sai suka liƙa ma shekara biyu wa'annan mutanen su ne ba tare suka zauna suka tattauna yin za su cutar da salafiya Shi ne kaga akidansu kamar na salafiya amma manhajin su sai suka ikhwan ko abin da ya kama da wannan to waɗannan mutane kamar yadda na faɗa yan hadadiya suna da kausasawa suna jiran malamin salafiya ya kuskure ne yanzu imamu dahawi akwai akwai a cikin littafin sa akwai abubuwan da malamai suka yi mulahaza suka dan yi gyare-gyare amma fa littafin littafi ne mai kyau ana karanta shi duk a cikin jami'o'i na salafiya sun yadda a karanta littafin al'aqida a dahawiya amma ko kuma yan hadadiya sun bidantar da imamu dahawi ko kun san yan hadadiyya sun biri an tadda littafin sun ce baya halarta a karanta littafin aqida da hauya ya kamata da aqida da hauya da fatawul bari da majmul fatawa na ibn taymiya duwai na abin ka musu wuta kullura lura? to amma kun san wani abu mamaki kamar yadda na faɗa ba za ka taɓa jin magana kan Hassan albanna ba ba za ka taɓa jin magana kan zayir Kudu ba ba za ka taɓa jin magana kan Yusuf al-Qardawi ba da kudu <coughs> ha ba ka taɓa jin magana su kan Muhammad al-Ghazali ba mai fiqh sira wa'annan mutane shafafu ne da mai ba su da kurakurai ba su da bidiyo'i suna da bidiyo'i da yawa suna da kurakurai da yawa to amma menene abin mamaki kan wa'annan sai su shiru kansu shin gyaran da suke kawo cikin salafiya suke so su yi gyaran malaman sufaye ba sa kuskure malaman shi'a ba sa yi malaman ikhwanul muslimin ba sa yi to me yasa ba sa magana a kansu to wannan shi yasa shekar biyu yace ya dan hararo wa'annan mutane su ma wani reshe ne na ikwan kamar ikwa tana so ne ta lalata al'amura na salafiya sai ta raba sai aka raba ma kowa aikin shi akwai madaran yan ikwanin musulmi din to su madaran ikwanin musulmi in suka yi magana kan salafiya ba za a yi ta ba to sai suka gina wasu suka tarbiyyantar da wasu samari wanda suka ba su aƙida na salafiya manhaji na ikwan to wa'annan in suna magana kan salafiya su su ma yan salafiya ne su ne yan rubiya kana cewa kai dan salafiya zai ce kai ma baka fi da salafiya ba ni ma dan salafiya ne alhali su din nan yan ikwan ne sannan kaga su sai aka ba su aikin su aikin su shine ku ce ku yan salafiya ne sannan wannan maganan fito na fito da shugabanni wanda ikwan suke so su samu shigar da shi bai samu shiga ba ku din nan sai ku shiga mana da shi sannan ku kuma yan haddadiya aikin da muka baku ku sai za ku duk malaman salafiya ku zubar da mutuncinsu sai a yi zubar gade ah, ba suna cewa hazan na yana da matsala ba amma suna rubutu kan akidun shi yan salafiya yan salafiya suna cewa sayar kuɗi na da shi suna cewa gazali na da shi kaza ƙarzawi na da shi to su ma ibn taymiyyah suna da shi su ma abu hanifa na da shi su ma ibn bas ga kuskuren shi ibn usaimin ga shi sai a yi zubar gade Yanzu kowa sai yi malamin kowa uzuri kaji kaga manufar su karkashin wannan suka gina wannan ka'idan ba ka'idan abin da suke kira wannan wannan muwazana magana ka'idan muwazana sun yi da dan kariya ga rumusun su manya manyan malaman su an gani sannan kuma ka'idan hamlul mujmal alal mufassal shi ma kun san waye kawo shi a shi wani ana kiran shi Abdullahi Azam abdullahi azam babban malamin ikhwanul musulmin ne shi lokacin da nasiruddin albani ya yi magana kan sayar kudu da nasiruddin albani yana yaban sayar kudu bai san kurakuran shi ba bai san irin aqidun shi ya yi muni haka ba shi ya dauke shi kawai malamin adab ne yake sha'awar rubutu akan larabci ya ce ku daina magana kan sayar kudu ba dalibi ne shi in yayi kuskure kawai kuskuren alƙalami ne na rubutu shi ba wai yana da wani mizani na ilimi ne ya ce ya ce laisa bi alim bal huwa adib to aka shi yana ganin bai dace a ringa zafi kan sayar kudu ba amma daga baya da albani ya gano sai kuma ya zama ya fi kowa zafi albani ya yi maganganu masu zafi kan sayar kudu kuma ya saka ma shekar bi alkhairi ya ce Allah ya saka maka da alkhairi duk abin da ka faɗa da da muke zargin ka game da sayar kudu ya ce haƙƙun masa wasu da duk abin da kake faɗa muna ganin kayi zafi da yawa muna ganin fi jami'u kutubi shidda ko fi kaza fi kaza to daga baya mun gano kullu ma radattahu ala sayr kutub haqqun wa sawab to ashe duk abin da kai raddi ka sayr kutub muke ganin kai zafi ashe gaskiya ne kuma daidai ne yace anan muke sanin cewa sayr kutub ba shi da wani ilimin addini ko ba marubuci bane kaza kaza kaza kaza yayi raddi mai kyau yayi kaza to bayan Nasiru dai Albani yayi maganganu kan sayr kutub yayi maganganu kan ikhwanul muslimin bayan da yana yabansu su shine sai abdullahi azam sai yayi magana duk abubuwan da albani ya faɗa kan sayar kudu na kurakurai sai ce a yi hamlul mujmal alal mufassal akwai manganin da sayar kudu ya faɗa dunkulalu ne a wani waje ya yi bayanin su na ba gane a nan da ya faɗi magana kamar kana ganin kamar magana ne mai harshen damo magana ne na kuskure akwai inda sayar kudu a ɗauki wannan magana a kai ta can wajen to a nan suka fito da wannan sun fito da shi ne wajen kariya su kuma sun manta in aka ce za a yi wannan makaryaci zai kai labari mutumin da yake karya a nan wajen ya karya wani waje zai faɗi gaskiya to zai gaje to a ɗauki gaskiyar shi akan ƙaryan su a bar ƙaryan sai a ɗauki gaskiya yanzu yan shi'a da suke da taƙiya za su kai labari dan shi'a zai iya gaya maka wallahi ni ahlu sunna ne billahi allazi ahlu sunna ne wallahi bana zagin sahabbai wallahi kaza in ya samu mutanen sa mabiyansa zai tsine masa sahabbai kafirta su da kai magana cewa fa ɗan shi'a suna kafirta sahabbai zai ce hamlul mujmal alal mufassal ka dauki wannan magana nashi da kace yana suka ai akwai inda ya faɗa alkhairi to wancan magana ya wanke wancan na fata gane duk wanda ka'ida Abdullahi Azam shi ya gina shi daga baya sai sauran malaman ikhwan suka suka ji daɗi saboda ya ba hasal banna kariya ba sai kudu kariya to kuma abin da za ku gane shi Abdullahi ya yayi raddi ne ga Albani ba yayi raddi bane ga Sheikh Sayyid abin ba yayi raddi ga ga rabi'u bin hadi bane an gani amma wani sai ya dauka wai rabi'u bin hadi shine baya hamlul mujmal alal mufassal wa ai rabi'u bin hadi shine baya hamlul mujmal alal mufassal kuma jin ko to wannan abdullahi azab yayi littafin ne musamman wajen raddi ga nasiruddin albani to abin da zai fako maki duk kurakuren da wasu malaman salafiya suka yi sai kaga waɗannan yan hamasan sun jingina ma shekarabi an gane wani ku yau idan ko kuma duk maganar da malamai suka faɗa su wani kaga misali magana inkarul alali ga shugabanni cewa babu kyau ka kawo kan mumbari ka ringa yi shi wannan ra'ayin shi rabi ne ko duk malaman salafiya malaman salafiya maganan cewa wa'annan yan ikuwa din aqidan shi ba shi da aqidan ba shi da kyau ba ya ce yan ikuwan din bid'a ne suna daga cikin kungiya 73 wanda aka ce duk suna cikin wuta to su suna daga cikin saba'in da biyu din nan limbaz ya ce ba su damu da aƙida ba ba su ba da muhimmanci akan tauhidi kaga duk abin da shekara biyu ya faɗa kan ikhwan bimbas ya riga ya faɗa sai dai shi maganin bimbas ya faɗa a dunkule shi kuma shekara biyu ya fasa kwai ya ɗauko su ya tona musu asiri kasan mutumin da ya faɗa aibinka a dunkule da wanda ya ma dalla dalla ya ma tsirara ba ɗaya ba ne shi shekara biyu tsirara yake musu shigo bin baz ya faɗi ƙidan ikwan a dunkule ya faɗi aqida ce mara kyau yan bid'a ne su abdul muhsin ya faɗa ya ce ikwanul musulmi wato ya san lokacin da aka haife ta ita ƙungiyar a gaban shi aka yanka mata cibiya abdul muhsin ya yi mata fata-fata ya ce kwana-kwanan na aka haifar da ta a ce ikwan ya yi mata raddi ya yi kaza sheikh fauzan ya yi bin bas ya yi nasiruddin albani ya yi duk sauran malaman salafiya amma in za a zo laifi wa yake laifi shi a liƙa wa shekar bi an gano wannan ko to magana muwazana da kake gani muwazana da kake gani din shekul albani ya yi shekul bas ya yi abdul musir ya yi fauzan ya yi eh, abdul salih bin abdullah salih bin alu shek ya yi duk malaman salafiya su yi magana kan muwazana amma wani ne mai laifin sai a ce shek fauzan ya kawo shek rabi ya kawo sabuwar akida mai suna mai muwazana to duk wannan sai ka kasa ganewa waɗannan suna karanta littattafan malaman salafiya ne ko kuma littattafan shekarbi kan su karantawa duk abin da kaga shekarbi ya faɗa ba akidan dukkan malaman salafiya ne in ka ce akwai wani akida nashi wanda ba akidan malaman salafiya ba ga ya mana guda ɗaya mun kuma za mu ga ma malaman salafiya duk sun faɗi wannan magana na'am la'anul mu'ayyan kuma kama sunan mutum ayyanan ne hmm, su kama sunan malami ayyanan ne su tsine mai hmm. su kama sunan wani shugaba ayyanan ne su tsine mai hatta anna ba'dahum yal'anu aba hanifa amma wani sashe daga cikin hajjabiya suna sukan abu hanifa a gani sashen malaman hajjabiya suna sukan abu hanifa suna tsine mishi ba hmm. abu hanifa yana daga cikin salaf amma sai ga sun buɗe baki sun ce Allah ya tsine mai wa ba'dhum yukaffiru wasu sashe ma suna kafirta shi to kaga wannan rashin adalci ne kuskure ne suke aikatawa amma fa wayannan sai wani ya dauka ai wayannan ɗaliban biyu ne ma to biyu sai yayi littafi ya barantar da kanshi amma kun san har yanzu shi ake jingina ma wannan aqida din ai ɗaliban shi ne kaga wannan yana daga cikin rashin adalci an ce wa iza qultum fa adilu walau kana za urba in za ku yi magana ku yi adalci ko da ga dan uwanku ne na kusa yin kuskure ku yi kuma gaskiya an gari ta zo da wannan shine manhajin wayannan bayan Allah tsine ma tsine ma ainihin Abu Hanifa da manyan malamai na sunna amma abun mamaki ba sa taba malaman su na yuzbiya da aka taba yin sun farko magana kan malaman su na ikwa shi da shi garbe ce yana ganin kamar wayannan ba su ma wani wani kungiya ne daga cikin ikhwan Allah shi kirki eh salam wani malami da yake magana yake yawan inkarin kalan janna eh. aka mashi magana cewa ba kyau ba kyau sai ya ce shi a zagi shugaba ko a aibata shi ko faɗa mashi maganganu waɗanda suke na rashin ladabi eh. ne matsala ya ce amma dan kuskure kaza a ce ka gyara ka gyara a gyara kaza don an yi akan mimbari ba wanda ya hana sannan kuma shi abin da yake yi a jihar sa wadda yake wannan abun ya ce kunnun gwamnati suna sauraren suna kan masallacin shi duk lokacin da ya kudu ba ya ce al'umma ma na gari suna cewa gaskiya suna zuwa suna mashi addu'a da fatan alkhairi ana gyara wasu matsaloli da eh, yawa kaga yana su al'umma yake gayawa ba shugaban yake gayawa ba su galiba masu wannan wa'azin kai suke gayawa ba shugaban suke so ya gyara ba kai suke so dama kai musu fatan alkhairi kuma kai ka fahimce ni mm. su abin da suke so su wayannan malamai talakawa mutanen gari suke ai suna gaya wa shugabanni gaskiya kuma irin wannan malami da ya ce ba kunnuwa gwamnati na kan shi hukuma tana kiran su mitin za a kira za gwamna ya kira su taro ko shugaban kasa ya kira su ne suke gaba gaba wajen taron shugabanni a nan wajen shugaba sai ce da Allah a gaya mun gaskiya sai ga ci kowane malami ya yi shiru sai dai a yi tabbatin gaskiya kana kokari wallahi muna yaba ma ba dan ganin idan ka ba ana kaza ga ka ka zo gaban shi ka zo gindin maganin kakan kasa gaya mai sai kana kan mumbari wannan da yake nuna ma yanzu idan na yi kurakurai idan na yi kurakurai misali ni ga riga kai yanzu baka gaya mun ba gashi da muna tare da kai yanzu sai ka zo sai da ka zo kaga mun zo wajen tare da kace akar maka Allah dama ina son gaya maka kuskuren ka ba zakin ka zai maka yi hakuri gaskiya malam kana da saba alƙawari ka yi hakuri amma kai bai saba alƙawari ne eh na faɗa ne saboda kaza kaza kaza kai ba zagin ka ne ba na dai faɗi gaskiya abin da kake na kurakun tsakani da Allah yaya tazarci ai imamu shafi iyayen wannan magana inda zaka ringa faɗin a kan mambari kawai ka duka kai maka ka adalci in kai ne fa in kai malami ne masu sai da ka gama sai ɗalibin kai shi da Allah ina da mulahaza kan makalla kai mutum ne mai saba alƙawari na lura da kai su uku kana ana yi alƙawari za a fara wa'azi ka za ka saba ka gyara wannan mummunan hali naka hmm. ka yi haƙuri ba zakin ka ne ba gaskiya na gaya ma yana da za ka kullaci wannan ɗalibin ai ba sai ka ce wa shugaba uwa ka ubanka ba shugaba da gaskiya abin da kake zalunci ne kana zaluntar talakawa Allah ya dora maka wannan mulki Allah fa zai kona ka kan zaluncin nan kaza kana gaya mai a gaban jama'a da kai ana gaya ma wannan kai malami ba a ganin wani lokaci dan gyara ma a yau malami a gaban ɗalibai za a ci a ka ware shi gebe dan gyara ba malam ya yi kuskure ko ya fasar wala ya dan ja wani baki ba da kace aka maka Allah wannan bakin da ka ja ka ce ka ce kutila a katana ne sai dalibai su kira an za ka kira malam kuskure ka dinga kiran shi gefe ka ji ko wannan ba daidai bane cin mutunci ne haka ake shi kaji malamin zai kullace ka akwai wanda ya ce wallahi tun da ya zo yawa malam malamin yana karatu ya dan gyara mai wasu abubuwa daga yana karatu sai yana waje waje malamin a gani malamin ya zo ya kyamace shi baya son ganin shi a wajen amma kuma kai kana jin daɗin ka aibanta shugaba a gaban shi tunda dai har hukuma tana kiran ku taro kuma kuna zuwa to me zai hana ku iya gaya musu gaskiya a nan wajen duk dacin ta kuma in kana yin wannan a gaban talakawa ba kaman talakawa ba ka suna munna ba kana wato shi talaka kullum yana so na wanda yake misali yanzu zan kawo maka misali shi talaka in kana hawa mota shi wanda yake kan mashin ko da wasa ka kuskure shi in ya fara zage-zage dama ai Allah ya riga ya baka mota mu muna mashi muna mashi to mun ji Allah ya baka arziki kai baka ce haka ba mun ji Allah ya baka to mu ma insha Allah muna nan zuwa nan gaba me yasa yake haka hasada me tafiya kan kasa idan na mashin ya kuskure shi sai ce dole ka rubuta mutane kana wani girman kai dan ka hawo mashin mashin ɗinka na banza mashin ɗinka na wofi tsohuwa tafiya ɗan adam ne wannan idan kana wa'azi akan shugabanni talakawa daɗi suke ji talakawa daɗi suke ji hakan kana wa'azi kan talaka shugaba daɗi yake ji ko ba ka ba kana gaya wa shugaba kura kurakuran talakawa to idan ka zo ka kama sunan mutum a kan mumbari ka taɓa jin ainihin malamai sun kama sunan junansu a kan mumbari suna faɗin kura kurakuran junansu in an yi haka ba ɓatawa za a yi ba ai wani na nan yana wa'azi a kanka shi ma zai ji yana jin audio zai mai da martani to kai ma malami amma ka yi amfani da makaminka ka yaƙi wanda ya ma to shugaba kana tunanin ka mai a zauna lafiya na da wannan ko? ok kowane shugaba ya halatta ce mutuncin shi akwai shugabannin musulunci su ne kawai bai halatta ba amma yanzu kenan mahaifinka idan shi ma yana cikin siyasa iya kuskure zan iya wazi a kan shayar da mahaifinka yana siyasa sai ya kuskure zan iya zuwa haɗa hudu ba in kira sunan shi ce ga abin da mahaifinka ya yi a gaban ka ce kai ma ka gaya wa mahaifinka sako na gaya ma eh? idan mahaifinka yana kuskure a wajen kasuwanci a cikin irin wannan tsari na demokradiyya shi ma akan yana gudanar da kasuwanci akan wannan tsarin ne zan iya kama sunan shi wa'azi akan shi ko shugabanni ne kawai kun gane yayi ai duk mutumin da yake rayuwa kuma abin da zai baka mamaki babba a guda ɗaya ne su masu wannan magana su ne kuma suke zuwa su yi zaɓe suke mu ba za mu yadda wani shugaba ya mana mulki ba sai mun gaya mana sai mun zo ya zauna da mu mun tabbatar da mun yadda da shi mun yadda ba zai shi amana mutane ba kun gani me suke nufi da sai sun gaya musu su ya cika amma kuma za ka sun zo su za su zaɓi shugaban su ne kuma za ka sun zo in sun ga shugaban ya yi abin da ba sa so ko suna neman wani mukami bai ba su ba sai su hau kan mun bari su fara zage-zage saka imamu shafi'i da ya ce tagammadni bi nusi ka kafin firadi Wajen jannibni nasiha ta fi jama'a ka lullube ni da nasiha in ni kadai ne ka nisanci min nasiha cikin taron jama'a yace fa inna nusa bayna nasi nau'u min at-tawbiki lam arjasi sima'a domin lalle nasiha tsakanin mutane nau'i ne na zargi da cin mutunci ni ban yadda an saurara imam shafi ya faɗi wannan ballantana kuma ce yana da sojoji da hannun shi da yan sanda sai ce fa in khalafta ni wa asaita amri fala taskat izalam tuta da'a idan ka saba mun ka kibo umarni na kada ka yi fushi in ban baka da'a ba eh malam kamar irin kasan mu kuma akwai wanda kamar mutum ana samun kirista ya hawa shugabancin kasan na to wanda kuma zai ce ai wanda yake kai ba musulmi bane amma zuwa suka zaɓe shi suka ba sa yaji biyan kasa bayan kasa ma hatta in kaga kirista ya mulki a nan a Najeriya dan arewa ya sa shi ko musulmi babu wanda ya sai mulki a Najeriya ba hannun yan arewa in ma an ce magudi ya kai tuni da yan arewa kai magudin yan arewa ne suke zama su ce to muna ganin to yan arewa ɗan kaza a ɗan ɗaga musu kafa in ɗan arewa ya ce Najeriya ba mai mulki zai shi zai tabbata a ƙa'idar demokradiyya majority carry the vote ana duba yawan jama'a ne to ɗan arewa ya ninninka duk sauran ƙabilu duk sauran ɓangarori yawa kusan su masu wani ɓangare sun san ɗan arewa shi ke ɗora hukuma akwai sanda 'yar ba suka ce ah, yan arewa suka ɗora obasanjo su ba suka zaɓe shi ba suka ce ya za a yi a ringa naɗa musu mutum ba tare da su an yi sun zaɓi nasu ba yanzu ma da ake so a sa tinubu su waye suke mara masa gwamnonin arewa guda nawa ke goyon ma tinubu in wannan gwamnonin gaba ɗaya suka ce ba su tare da shi yaya zai mulki wala ba zai mulki ba ashe kenan ku ne kuka zaɓe shi ko ba ku zaɓi kayan ku in kun san ba ku so ku zaɓe shi ku bashi ku ɗauko wanda zai zama ba ku zaɓe shi ɗin bayan mulkan Allah shi taimake mu wa hannaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk